a cewar mataimakin daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar agadas isufu yadidi samun labarin wannan lamari ke da wuya suka tura jami'an kiwon lafiya a can garin na tabalat wannan labarin da muka ji shi ma ba mu yi wata wata ba cikin daren nan ma na kirayi eh, medicine chef na gundu maciro wanda ke cikin zon din shi ne ke da wannan wuri ce su diba su gani su tahi su dibo su gani menene dabar su yi verifiyan wannan labarin kaka haka nan din ne in kuma haka nan din ne kamar menene kamar su bincika su gani kamar menene wannan dalilin muka tura ekip sun ta su gani su gano wurin su ga kaka ne ake ciki menene su yi bincike mai zurfi su gani mana matsala ne. Kasancewar halin da duniya ke ciki a yanzu game da cutar coronavirus da ya ta da hankulan mutane. Hankulan jama'a ya tashi sosai. Kiran da zamu su aji su kwantar da hankalinsu saboda sabon wuri ne aka bude na turin zinariya. kuma kun san yadda ake tona zinariya a nan mutane suna amfani da magunguna iri-iri wanda suke ba masu masu kawo ciwo da yawa bisa lahiyar dan adam kuma mutanen da ke amfani da wannan ba su kare kansu tunda mun je wurare da yawa inda suke wannan aikin mun ga yadda suke kaman su da wani abin da yake kare su haka nan suke amfani da magungunan tana wa ko cikin magungunan ne wani magani ya shiga cikin su yake musu wannan ko kuma wani ciwo ne ba a sani ba da yanzu dai sai ekip din sun je sun gani sun dawo sun kawo mana rahoto za mu gani menene amma baya da wani insha Allah za a yi ciwo kan shi ko ma menene in Allah yarda al'umma ta kwantar da hankalinta su ma yanzu hospital mun kiraye su mun ce su diba su gani a yi bincike a gani menene kamar yake iya zama dalilin wannan ciwo malam gomur wani daga wajen ginan zinaren ya shaida yadda wani ya rasa ran shi akwai wani wanda ya ya ya, sha, ya kone shi a cikin daki haka a kulle eh kan sun mutane so, ya, sun samu zinariyan su shi da abokan shi sai ya shi cikin daki ya fara kone shi da kanshi ya, ya auna shi can ko ya ya ya gaya musu kilo ah, kilo nawa ne ko gram nawa ne to daga can wannan wuri babu iska wanda zai dauki wannan hayaki kuwa sai ya shaki wannan hayaki wannan hayaki ya zama mashi wani sababi ne sai da ya yi ciwo ya yi ciwo daga wannan ciwo shikenan sai ya rasu wallah su ma wasu masu tono zinariyar sun tabbatar da cewar matsalar laifin mutane ne ahmad laifin mutane ne wanda suke tahiya suna yin su abubuwa da kansu gwamnati yana yin bakin kokarin shi ya ga ya hana kai wannan minoni da ake tadawa suna cuta ma al'umma ya eh, wannan yaƙin ma shi ma na kawo cuta wannan tunda gas ne wanda ga shi mutum kana wurin shi ma baka da shi da nan ma zake sai a hankali zai kasa wani abu kare yi huzun na abun kanci sauransu da yawan shi ne kawai wanda duk mutane da yawa nan gas din yana samun su matsala wannan gas ɗin yakin wannan. Yanzu haka dai hukumomin kiwon lafiya na jihar agada sun dukufa ka'in da na'in don gano musabbabin ita wannan cuta. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar.